ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرشنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفوة وحسن أخلاق ورضا بالقدر اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على خلقك أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا ونسألك خشيتك بالغيب وشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والقدب ونسألك الأسد في الفقر والغنى ونسألك نعيم الله ينفد وقرة عين لا تنقضي ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير الدراء مدرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لدعاتك ورزقنا برهم اللهم غفر لنا ورحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد

a ci gaba da karatunmu a cikin littafin muna subul salam babu libasi wato babin sanya sutura muna ƙarshen hadisin huzaifa radiyallahu anhu naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahab fidda wa an na'kula fiha wa al hadiri waddibaji wa an najlisa alaihi to muna ƙarshen wannan hadisi hadisin mu na Umar radiyallahu anhu ma Ƙala, kala na Umar radiyallahu anhu ma ya ce naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-lubs al-hariri manzon Allah ya yi hani game da sanya tuwahin al-hariri illa mawdi'a isbu'aini aw tala aw aw arba sai dai abinda bai wuce fadin abin na horta biyu ba ko horta uku ko horta hudu na sutura amma kun ga in ba ga sutura bane ko da abin da ya kai misalin abin na farce guda an yi hani tun da kun ga an hana sa zobe an hana wani da zobe na zinari duk da kokon ga bai kai girman harcen ba guda bale harce biyu bale farce uku bale farce hudu amma ga sutura an rangwata ga abin da bai wuce farce hudu ba wannan hadisi muttafaqun alai wallafazu li muslim lafada hadisan na sahih muslim qala musannif mai lutahi yace da hadisan yace abin na illa maudu'a isba'aini au talatin au arba'in ya ce to wannan kalma ta lafazin au hayiri ta zaɓi ce wata noyi da karkasuwa abin nan matsalat waƙar karajar hadisa ibn abi shaiba ibn abi shaiba ya fitar da hadisan nan hadar waje ta wagga waye ta wagga huskata Bilafazi da lafazin da ya ci, innal harira la yasiluhu illa hakaza aw hakaza lalle sa tuwayen alhariri bai halitta ba sai dai misalin haka farce biyu ko kuma uku ko hudu amma in ba haka nan ba sa tuwayen alhariri bai halitta ba alhariri wani abu na mai daraja kwarai da gaske sutura ce mai daraja kwarai da gaske ya'ani wato yana ni illa haka za au haka za yana ni ya'ani isba'aini au talasan au arba'an yana ni abin nan harshe biyu ko harshe uku ko harshe hudu wa man qala al maradu wanda kuma yake yace abinda aka ni an yakuna fi kulli fi kulli kimmin isba'ani da kowane hannun riga ya zama akwai harshe biyu wa innahu yarudduhu riwayatun nasa'i wanda ya faɗi haka nan to riwayar nasa'i tana tura magana ce lam yurahis fi dibaji da yace annabi bai rangwami ga alhariri ba illa fi mawdi'a arba'i asab sai dai gaba giran farce hudu kawai in ba shi ba ba halitta ayi unfani da alhariri ba wa hada wannan rangwami, ai at-tarhis wannan rangwame fil arba'il asabi gafarta guda hudu mazhabul jamhuri shi an mazhaba mai yawan malamai wa an malikin fi riwayatin abin nan man'ihi amma cikin wata ruwaya ta maliki ya ce ko kamar farce hudu da hana saboda abin nan tuwan ihan aljanna ne wanda ya tashi duniya bai tashi ranar lahira saboda haka an ruwaito ga maliki ya hana a sa ko da farce hudu ne wa na kana mansukan aw murtaqan an shahi hukuncin ko an ɗan farashi wa yuqasu alaihi aljulusu kuma an yi kiyasin zama har da zama ba a zama bisa ga alhariri wa qaddaratil hadawiya ar kusa, amma ba hadi sun ƙaddara wannan rangwame bi a asabe da farce hudu a a asabe da farce uku lakin hadha hadisi nassun fil arba sai dai wannan hadisi nasi ne ga farce hudu shi ya yayi a akan farce hudu abinda bai wuce farce hudu ba an yi rangwame gare shi na alhariri ni alharirin ga na gaya muku yana ta karanta muku shi amma ni dai yanzu haka dai ban sa alhariri ba don ban taba gani ne ba amma kun ga kamar ku in kun san inda yake kuna iya bincika in kun ka gane inda abin ku yake ko ga kyau ne ni dai ban taba ganin alhariri ba karatu da yana na kai ban kuma san inda alhariri yake ba amma dai na san sutura ta mai tsada shi yasa har annabi ya hana a ta don sa ta almubazzaranci na ɓanna kuɗi na don ana magana alhariri ba a magana gizna don kila ya digo yana alhariri na sayan dila gizna uku ko biyar ta hakun gai ba ko magana gizon aiki Allah ya gafarta mana duk dai sutura ce wanda mai sutura mai tsada ya sa haka nan in nista ta wani hito ya sa sutura na sa sutura kuma babu abin da zai gwada min duk tawayi mun ka sani ne shi illa dai in ka so ka wanda kanka ka bade ni za ka wanda kanka amma in sai ni sai yadi na dan cana ko kiyogo na an ka tsunka min baka da bambanci da ni kai da adda gizana. ko alhari na a gare ta me za ka bara ni ko ai kasa su nisa kuma abin nan in yaro kake sai eh, wanga yaro ya sa dan cana kai ka sako gizna kai ta ya guda guda shi ma ta ya ta ya guda guda kare ka da aka daga kaha guda guda kana ta ya shi ma yana daga kaha guda guda yana ta ya ka sako gizna kana cin dadin ka shi ma ya sa dan cana yana cin dadi ne shi duk da suka gurara duk ba bambanci illa dai wani dan kwaskwari na mana aka yi ba wani abu na duk sutura diya diya di gudana, kwaskwari ma ɗaya ta aka duk gudana, kwaskwari ma ɗaya ta aka yi kamar tuwo na aikon ga tuwo duk gudana sai dai kwaskwari ma tuwo duk gudana duk tuwo gudana kwaskwari ma ɗaya ta aka yi sai wanda ya kwaskwari ma tuwo nai yana da mai yana da kaza duk dai tuwo gudana in eh, kuma ko shi eh, an ka kawo mai wani yana jin daci ne iya ci duk da ya gudata in ka gane ka kwanta an da hankalin kai muka gane baka wanda ka kai ta bada wani abin da adda wahala gare ka wa ana nufin radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam rahasa anas ya ce lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi rangwame li abdurrahman bin auf abdurrahman bin Awfin. wa Zubairu da Zubairu annabi ya musu rangon fi kamis alhari su biyu annabi ya rangwanta musu su sa riga ta alhari fi sawarin a cikin wata tahiya da sun kai min hakkatin kana bihima saboda kuraje da a gare su saboda tuha mai taushi yana sa jiki ya taushi to duk wani kaikai in jikinka ya ɗan sanyi haka sai ka bar jini ɗaya akwai zahi na sai ka ji shi kuma ya ce ana nufin annan nabi sallallahu alaihi wasallam rakasa da abdurrahman bin awfin wa zubairi fi kamisin hariri bi sifarin min hekka hekka da kasar ha'i al-muhammala wata shiridir kafi wata hekka nau'in min jarabi wani nau'i na na garji don sa akwai ƙuraje da ka yi towa irin ƙurajen nan na zuwa masu yin dambu ga wuri ‘yan ƙanana ƙanana sai ka yi ta susa ai ta susa ya ce to irin wannan nau'i shi aka ce ma hekka. to iri na yana gare su ya an kasa to alhariri ya sauka bisa gare su suna barin kaikai sai annabi ya musu rangwani don su yi maganin wannan garji wa zakara hakkata masalan ya ambaci hakka ga misali susa hakka susa ala kaidan ba wai kaidi na an kai ba misali na kawai don kaikai da su hakka wato susa ai min ajali hakkata ai saboda susa wa min litalili da yace min hakka wato min din nan ta talili ce wato dalilin da yasa an ka ba su da masu sa alhariri saboda ƙaiƙan jikin nan kana da ba wanda a tare da su muttafaqun alaihi wa fi riwayatin lahuma cikin wata riwaya ta bukhari da muslim shakau ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qummala su wa'annan sahabbai shakawa su biyu sun kawo ƙara ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-qummala sun kawo ma annabi ƙara ƙiya tana damun su ga kansu wasan kiya cizon kiya na sa ai ta susa ai ta susa shi yasa za ku ga ko yara yaro wanda adda kiya inda aka gane ya yawan susa da yana ta susa cikin wando yana ta susa bainai to kiya ta daga nan kamin kazuwa ta ce salamu alaikum Dan inda duk kiya eh, ta yawa kazuwa na nan ta yi to suka kawo ma annabi ƙara wannan matsala ta su farakasa lahuma fi kamisul hariri ya musu rangwame su sa riga alhariri fi gazatin lahuma cikin wani yaƙi nasu kala musannif mai littafi ya ce filfatai yimkinul jam'u da annal hikka hasalat mina al yana yi a haɗa hadisin bangarorin hadisin guda biyu a ce to ai su sannan ta faru na saboda ƙiyya wani da illa rata illa sababi don haka wani lokaci sai a jingina wato wani saba abin na abin sai aka jingina al'illa wannan illa ta rata illa sababi wani lokaci ga dalilin da ya sa susat wata ratan ila sababi sababi wani lokaci zuwa ga dalilin da ya haddasa susat domin ita dai susa akwai abin da ka haddasa ta to susan nan da suka yi akwai abin da haddasa ta mina na ya haddasa ta ƙiyata ta haddasa ta wa ga da ikhtilafal ulama'u fi jawazi lil hikka malamai sun sabani shin duk wanda abin nan kaikaye mai yawa ga jiki ne yana ta susa yana ta hikka susa yana ta sosawa shin ai mai rangwame ya sa alharirin wa gairaha da wata lalura wadda ba ta susa ba wa qala dabri ya yace dallatin rukusa rangwame ta yi nuni ila lubsihi lil rangwamen da ta nuna in dai kaikan jiki na yadda ma mutum yana ta susa to ya halitta a bashi dama ya sa alhaji ala anna man su yi dab dab'a maho huwa a'zamu kenan akan wannan in dai susa kaikan jiki na sa a sa alhariri to in dai haka nan na to dallat wannan ya yi nuni dallatin rukusa rangwamen ta yi nuni filin su yi da hekka ga sa shiga wannan susa ala anna man kasa da bilin su bi daba amma huwa a azamu to wanda ka son ya sa shi don ya tura abin da ya hekka kan jiki min azal hekka wanda ya yi girma bisa ga cutarwa kaikan jiki kadar istila kama abin nan turewa a sila makami wa nahu zalika da abin da ya kama da wannan fa innahu yajuz tunda kun ga sashi wajen yaƙi yana hana takobi ya kai ga jikinka don sulbi gare shi shi alhari suka ce to in dai saboda a ture su sa kaikan jiki ana sashi to a ture tsarin jiki ana sashi in dai rangwame na an kai don musiba to ko saran jigi aka so a ture na asila ka dab kamar ture kai hin takobi wa na zalika da abin da ya kama da wannan fa ya yajuzu wannan ya halitta wal qailuna bil jawazi inda sun kace ya halitta la yakhsuna hu bis safari basu kebe shiga ta ya a ce sai in mutum zai na anguwa ba ko ba anguwa ga kana ba ko ba anguwa ga kana ba Illa nura sa shi ta zo to ya halitta a sa ko ba a abin da ta fari cikin ta ba ne wa gane a abin da mina shafi'iyya ya su biyu amma wasu malamai cikin malaman shafi'iyya sun ce sai dai in lokacin tahiya na in ba lokacin tahiya na ba bai halitta a shi wa gane kurdabi kurdabi ya ce alhadisu hujjatun hadisan nan hujja ne alaman mammana ga wanda ya ce ba a sashi gaba ɗaya illa an yadda Allah e, an yadda al-khususiyya sai dai eh, an yi da'awar khususiyya ce bi Zubairi da Zubairi wa Abdurrahman wala yasahu wala yasahu zalika da'awa kuma cewa khususiyya ce bai inganta ba wa qala malik wa abu hanifa malik da abu hanifa sun ce la yajuzu mutlaqan ko kaka ba a sa alhairi domin illar da a ciki Waƙala qala shafi'i bil jawaz bil darura ya ce in akwai lalura ya halitta a sashi wa waka fi kalam sharihi taba'an linawawi ya auku cikin maganar mai sharhi taba'an linawawi don bi ga maganar nawawi anna al-hikka fi lubs hariri lil hikmati wato sa alhariri lokacin ƙaiƙan jiki ya ce akwai hikima ciki limafihi mina buruda saboda akwai sanyi gare shi sanyi ko yana maganin zahi ƙaiƙan jiki zahi ka kawo shi sanyi ko na magani ne wata akaba ya ci gaba da bayani da annal harira hadin don alhariri wato bai da kauri amma fa sawabu yace abinda abdaidai annal hikka fihi da khasiyatin wato aikan jiki ga alhariri yana da khususiya ta abin nan ta dafa'u matan sha'wa anhu alhikka akwai shi alhariri yana da wata khususiya da taka ture abin da ke cikin jikin mutum mina hikka na kaikan jiki mina kummali na ƙeya to alhariri na gusar da wayan yan an shi ya ce wannan hususiya ce ba wai kowane tuha mara kauri yana magani ne ba alhariri adda irin wannan hususiya shi kadai wa ana aliyan radiyallahu anhu qala kasani annabi sallallahu alaihi wa sallama qullatat sira'a ali ibn abi talib yace manzo Allah ya yi min a asin da a Shi ne hullata amma sira'a wani nau'i ne na hariri da aka can wani wuri ana ce ma alharirin sira'a da sunan wurin da aka yi nashi annabi ya bani alharirin ga ashe ba don in sa ba don in sai zuwa saboda aliyu kun san harkon al'amari na yi annabi ya ce mai sa'aluku matalauci na to ya bashi ashe don in sai zuwa ya dan samu wata ‘yar sana'a yi alukan da ya shiga gida sai ya caki ya hito kuma ya to inda maza Allah don ya gaishe shi ya ce fakarar cifiya sai na hito da wannan suturar ina isowa wajen annabi hora ya to gada ba fi wace sai na ga hushi ga huska ya gitse min huska ya sha toka sai na koma gida zama bai cin min ba ina sakwatawa yi ma ba Allah ya ɓata rainai ina zama cimmin min fashe kakatuwa bai na nisa'i sai na tsage kayan nan na wubi tsakanin mata na wagga ni mata wagga kuma ni mata tsakanin nisa'i to za ku ji aliyu mata guda gare su a an nisa'i mata na to bar mu taimaki su, su suwa ne ne an mata matan kabila ce ko matan yan uwa ne Zan shi dai mata guda gare sunan ta faɗi mata to da yace wa na ali radiyallahu anhu qala kasanin nabi sallallahu alaihi wasallam hulata sira'a sira'a bi kasr muhammala summa abinna musannatun tahatiya wato abinna musannatun tahtiya yawon sira'a summa ra'un muhammala sannan ra'un wadda ba ta da digo summa alihum mamduda sannan da alihum mai maddi sira'a khalil ya ce laisa fil kalami fu'ala fi'ila cikin magana babu fi'ila da kasari fi'ila bai kasari awwalihi ma al-maddi yace cikin magana babu ta cewa sira'a sira'a a fi'ila sira'a dai ne wa huwa al-ma'u alladhi yakhruju ala ra'sil maulud wato asalin sira'a ruwan da ka yi ga kan yaro wanda aka haifa ruwan da ka yi ala ra'sil mauludi da kan yaro wanda mauludi wanda aka haifa asalin su su aka ce masira'a ah, wa haula'a wa amba'a kalma haula'a wadda ta yi wazani guda da sira'a da amba'a ya ce logatan fil inabi wannan luga ce amba'a luga ce ga inabi wa da fi abin nan hullatun an rubuta wannan kalma da ya ce hullatun sira'a bittan wili hullatun ala'an na sira'a sifatun laha don a nuna a hulla din sira'a sifa ne na hulla wa bi ghairihi kuma da waninsa alal idafa ga yin idafa sira'a hullata sira'a wannan kun ga idafa ce an karanta da hullata sira'a babu tanwini wa huwa al-ajwadu to a karanta babu tanwini a ce hullata sira'a ajwadu ya yake kama fi sharhi muslim kama da yake cikin sharhi muslim fakararsu biya aliyu ya ce da nisai nisa nan tawayi gada ba fi yi sai na gaushi ya bayyana ga huskan mai gida sallallahu alaihi wasallam wa shaqaqtu baina nisa'i ni tsage ta tsakanin mata na tawayi ne raba musu muttafaqun alaihi wa hadha lafzu muslim qala abu ubaida Alhulla hulla izarun wari abinda aka ce ma mahulla asin da asin. wato da riga da madauri riga da wando misali wa qala ibnu asir ibnu asir yace idza kana min jinsin wahid in jinsi guda na yadi iri guda an kai tabbuwa da wando su aka ce muhulla amma in an kai tabbuwa daban wando daban chaskurege aka ce mai chaskurege aka ce mai in mu ce heto da wani amma in yayi su kala guda sama da ƙasa to sai a ce hullatun in yayi su sama da ƙasa wakila hiya burudatun hiya burudun abin nan mudla'atun bil wasu barguna na wa'anda an ka lallaba ma alƙarri wato zaiba kaman su wakila harirun khalisun ko kuma an ce wannan sira'a alhariri ne khalisun tatacce ce, wanda babu ko garwaye ciki ne alhariri ne tsintsa wa huwa al-aqrab yace to ga ma'ana ita ta zama kusa wa qawlu da yace aitu gadaba ni ga hushi fi waje yi ga huska manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kunya gare ko dan yaro yayi mai wani abu sai ya ji kunya yayi mai magana to amma ya abin mai bata mai rena sai ka ga ya sha ka. bai jin dadi cike ne na ya ga an saba ma Allah to wanda ya san shi da ya ga ya gince huska ana ta abin da aka yaki yaƙi sakin huska to ya san ya yi laifi sai ya gyara kunya gare ba komai ka gani yayi magana ba kunya Allah ya same shi dubara ayatul gadaba fi wajhi zada muslim fi riwayatin riwayar muslim ta kara da cewa faqala inni anni lam ab'atha ilayka annabi yace ma'alu ni ba aika maka wannan tawayi ba ba ta don ka sanya ta innama ba'athuha ilayka dama na aika ta gare ka Ah, abin nan litusha ƙiƙaha homaran, don ka tsatsage ta ka yi zanna da ita bai na nisa'i ka tsakanin matan al'ummarka ka ji abin da ya sani baka wani za shaƙaƙtuwa homaran ya ce don haka ne tsatsage ta ne zanna da ita bai na alfawaɗi ne tsakanin faɗimomi mata ta yi faɗima uwa ta yi faɗima to suna kun ji mata’ na shi ya eh, fa muna ba faɗi mata gudata ba mata ta yi gudata wa ƙaunu da ya ce ba shaƙattuwa ai ƙadatuwa na tsage ta fafar raƙatuwa humaran na kakkasa su zane zanna guda biyu wahiya bilha'i al-mu'jama madamuma da ha'un wato abin da humaran da ha'un mai digo madamuma ko mai damma wa damil mimi da yin zama ga mimu kumaran jam'u khimari an ce kumaran wato khimaru guda kumaran mayahin ne da yawa da kasar awalihi khimaran wa khafi ma tugaddi bihi almar'atu ra'asa abinda mace hijabin nan ta kasa ta rai kanta shi aka ce mai khimar hijabi wanda ka sa ga kai ta sako ƙasa to haka na alu ya mai da eh, zannan nan ya mai da alhari da nan ya ba su to haka kun ga ne abin da ake ne annabi ya ce na aika maka ba don ka kafa ni ba aika ma wannan tuwahi ne lam ab'asha ba, ka ni ba aika maka ita don ka kafa ana ba mutum kyauta abu wanda yake ya halitta a yi da shi ga wasu na dukiya wanda ba na jasa ba ana iya ba mutum kyauta don ya sai su a mawanda ya halitta gare su kun gani kama zinari kun ga bai halitta ga maza su yi amfani da shi ga mata suna amfani da shi to kun ga ana sai su a musu shi yasa da ka shiga a madina da makka sai ka ga shagunan zinari nan maza na sai amma ba su sa'a sai dai makaruhi ne ka aje shi kai don ka wata rana ka sa shi na aka ce ita ma mace makaruhi ne ta aje wato buta ta alwala ta zinari don yana yi wa miji ya to ɗauka wata rana shi alwala da ita kuma sama Allah ba a karanta shi don kana gani ne a waɗan ƙarami daga alwallan nan da kai da kwayar zinari yana yi wa kwana goma ba da abinci shi sabu yana da haka ne wani in yayi ana kyale shi a rika ya mai ukuba kaɗan kaɗan wani wanda Allah ka kishi kwarai in ya saba yanzu yanzu ya ka kama shi don gobe ka yi kowa. amma wani ya ne mai sai ya rika kama shi kaɗan kaɗan kayan da ya kamata ya ci naira goma gare su ya ci naira uku wani bai sai suwa sai wasu sai ya bashi su kidiya ne amma ba halakawa za su gaba ɗaya ba ya ɗaya za su sai ne ya ɓaci ya gaji ya gaji sannan eh, a mai suwa mai to amma wani da ya kawo kayan in ya saba yana kawo wani ya ansa kowa ya ba ko samu ya ta shi kenan eh akwai wanda ya kawo kamu gaba ɗaya don mutanen nashi ya san halin abinai ya san wanda ya kama su ai duk abubuwan da ko gana ana yi ai duk laihi da muka yi na wani ai mai rangwame a kama shi kaɗan kaɗan wani ko adam kai gaba ɗai shi yasa baka zargin wani takwan da kaga matsala ta same ka ta kokari ka fara zargin kan ka takwan sai ka yi ta tuba da istighfari ka samu wuri ka zanna ka jingina banka ga iccen gidanka ko ga katangar gidanka bayan ka alwala ka na bila raka a biyu kai ce Allahumma gafir li zambi Allahumma gafir li zambi Allahumma gafir li zambi kai ta yi cikin gidanka har takka ta jiya ita ma ta koya haɗiyanka su igiya su ma su koya kai ta yi sai dai ka ga abubuwa sun yi sauki Allah shi ƙara mana gudunmawa ce da taimako ne. wal muradu bil fawadimi abinda aka ni da nan gada alu yace tu bintu muhammad sallallahu alaihi wasallam fadima guda tu bintu muhammad wato fadima diya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata aliyu wa tu bintu asad da fadima bintu asad ummu aliyin alaihi salam uwa ta shi aliyu fadima biyu ta a gida ne fadima guda mata ta ta fadima guda uwa ta to sai ya tsage shi bai na fawaɗin tsakanin fawaɗimomi guda biyu ya tsage musu kun jiya da an ka yi ya ce bai na nisa'i wato tsakanin matan wa da mata abin nan binta a asadin umar aliyin alaihi salam salisa akwai wata faɗi mata uku kuma ƙila an ce hiya faɗi matu binta hamza fadima ɗaya hamza yarinya ce karama kun san hamza ya yi shahada uhud wa abin da na wa zikira lahunna rabi'atu an ambata musu fadima ta hudu wa hiya fadimatu imra'atu aqil fadima ɗaya aqil bin abi dalib gida guda na adda fadima hudu fadima guda mata aliyu fadima guda uwa aliyu Fadima guda ɗaya Hamza Fadima guda matar Aqilu da Aqilu da Aliyu ubansu guda shi sunan tu, suna na mai albarka ƙwarai da gaske shi yasa ku gani ana taya so so ba ce ai muna da Fadimatu gidan mu albarka ba ta isa shi yasa ku ganin ana ya so so ne suna na wanda yana cikin sunayen da adda albarka da waya sunan ne ya shigo cikin gida gida ne ya walakanta da waya sunan faɗi mata ya shigo cikin gida kuma gida ne ya walakanta yana da waya duwa da ɗan faɗi mata ya kasance da waya ka iske shi ya lalace gaba ɗaya in dai ɗan faɗi mata ne duwa da al'amura sun ka kasance ɗan faɗi mata sai ya samu mai da shi yasa ku gani ana taya so son faɗin ka kowa bai ce a gidan mu akwai ma. a sa mana wata rai وقد dilla وقد hadisi. Hakika حقيقه ayin hujja da wannan hadisi ala jawazi ta'khir bayani bisa ga halaccin jinkirin bayani an da khidabi daga lokacin magana kun san a masu usulul fiqi a wajen su ba ya halitta ayi jinkirin bayani daga lokacin da aka bukata su, to wannan hadisi ya nuna ya halitta a yi jinkirin bayani daga lokacin da aka bukata don ya ba aliyu wannan tawayi na alhariri kamata ya yi shi mai bayani shi mai bayani sai ya yi jinkirin bayani bai faɗa mai ba sai da aliyu ya ce ya sako tawayin nan sannan ra'an da ya ɓaci sai ce ba aika ma don kasa ba kun ga sannan ya yi mai bayani to kun ga hadisin ya nuna shi wanga hadisi ya nuna ya halitta aijin kirin bayani an waqatil haja daga lokacin da aka buƙatar bayani annahu sallallahu alaihi wasallam arsala hali ali da annabi ya aika wannan tawayi ga aliyu alaihi salam wa fa bana ala zahiri al-isad sai yayi gini da zahirin aiko mai wannan wanta fa'a bihaye unwani da alharirin fi ashhar ma Allah allahu yi unwani da ita ga mai shahara tuhain abin da sa an kai alhari don ayin shi don sutura ne Wahuwar lausu an ayin shi don a yi sutura a sa sai ya yi unwani da shi ga wannan abin da a asalin tuhayi duk tuhayi an yi su don a sa su sai ya unwani da shi bai san wanga tuwayi gare shi bai halitta ba wa bayyana lahu annabi sallallahu alaihi wa wasallam annahu lan yubih lahu lusa sai annabi ya bayyana mai to lam lam ya abin ya hibla lusa bai halitta gare shi ya sanya ta ba wato ba a halitta mai ya sanya wannan alhariri ba don haka ya ɗebe shi sa shi ba halabba ne. Kunga wato akharar bayana an wakatil haja ya jinkirta bayani daga lokacin da aka buƙatar bayani don sadda ya ba da alharinin sannan aka buƙatar bayani wa nabi musa radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wahillar zahabu wal hariru inas ummati an tadinari zinari da alhariri ga matan al'umma kunji ga mata an ka ba a halitta ga maza ba wa harrima ala zukuriha an haramta alhari ga mazan al'umma ta rawahu ahmad wa nasa'i uh, wa tirmidhi wa sahahu tirmidhi ya sahaha shi da zinari da alhariri ba su halitta ga maza amma sun halitta ga mata uh, yace ai abin nan wa hurrima ai wa hurrima lubsuha an haramta lubsuhuma an haramta sa alhariri da zinari ga maza wa firashil hariri an hana yin tabarma ta alhariri ga maza kamar salama kamar da ya gabata ala zukuriya ga mazan al'ummata rawahu ahmad wa nasa'i wa sahahu illa annahu akhraja wa tirmidhi sai dai tirmidhi ya haitar da wannan hadisi min hadisi sa'd ibn abi hindin na ruwaya hadisin sa'd ibn abi hindin ana abi musa ya ce hadisin ma'adulun laishiku wa amma ibn Khuzaima fa fasahahu amma ibn Khuzaima ya saha shi lokacin Tirmidhi ya soke shi ibn Khuzaima ya saha shi wa qadiru ya kuma hakika an ruwaito min an ruwaito wannan hadisi min samani turqin daga hanyoyin ruwaya guda takwas gairu hadhihi tariq banda wagga hanya da muke dasa gare ta an ruwaito shi da hanyoyi takwas an tsamani ya min sahaba ga sahabai guda takwas wa hala ta takhalu an maqalin kowace riwaya bata tsira daga sukan malamai ba Walakin ba yashuddu ba da, sai dai wata riwaya tana karfafa wata Wafi fi dalilin ala tahrim al-lubs rijalin sahab cikin wannan hadisi akwai dalili wanda ya nuna an haramta wa maza sa zinari wal hariri da alhariri wajen abin nan wazin lissomalin yi kuma an halitta sanya su ga mata walakin na wuƙa da sai dai an ce inna hillar zahabi lin masu hau an ce halitta zinari ga mata hau shi ma an shahe shi har gare su bai halitta ba to amma waccan ruwaya ita ce abin aiki shi yasa kuwa ganin da ka shiga maka ko na ga shagon zinari na waccan ruwaye da ta ce ana shawa, ana umarni da shi ga mata ko ita a tabbatacciya wanda ta ce an shayi ita ma bata tabbata ba وعن عمران bin حسين رضي radiyallahu an أن النبي sallallahu alaihi wa وسلم قال إن الله يحب annan haƙiƙa annabi ya ce lalle Allah yana son iza an ama ala abdihi ni'mata in yi ni'ima gabawa ne an yara asara ni'amatihi alaihi yaga alaman ni'ima ta gare shi da Allah ya yi maka ni'ima Allah na son a ga alama ni'iman nan kai ta godiya ga Allah kana ta ibada ba kai takama ba kai ta godiya ga Allah kai ta ibada duk wanda Allah ya tawa ba asiri yau ya ba shi abin da zai yi lalurar da ta waje ba gare shi kunga kamata ya yi wato ya yi godiya to Allah na son haka nan ba ya son ka yi takama amma kuma ba ya son ka yi abu baka samu ba kaga alhaji ya dawo da kano ya zanna cikin abokai ne ya hawa da tsoki alhaji lahiya yana ta tsoki alhaji lahiya ce to ah, to lahiya kanan ta dai ga munin kullum cikin ta mun kira ba da ita kuma babu wani abu da muka samu ciki kun ga bai son a san ya samu balle ya musu to wannan Allah bai son haka kun san haka nuna aka yi mutum ya ce ya samu sai ya to shi bata don kai shi ya samu ya ce to muna samu muma to duk sama ya hakan na ake e tawayi masu tsada mai a fa'ida su shi a fa'ida sa tawayi masu tsada sai ka yi sa ka yi takama don Allah ya san ka samu ko ai takama ba a ganga ba ne sa tuwayin takama ba wani abu ne ai yanzu ma an waye yanzu mu da mun ga mutum yana sa babbar shadda mun san bai da kuɗi mun san tara kana abin da ya muka kokari mu ga takalmi na yi ko wallata su muka kallo magani ta kwan in ka ga wallata da takalmi ne masu kyau to akwai alama amma mai yawa inda ka gani da manyan shadda ka ga su ba ta da abin da su irin takalmin su irin namu ba su an kai ba su yi ganin an kai ba sai da sun kai ba <laughs> a gari masu tsada wa ya sai gari su wani ce ne ya taita da wani sun ka shiga wani shago ya sai abin da takalmi riyal dubu bakwai eh kawo guda riyal dubu bakwai da miliyan nawa kenan to da an baka riga sai irin su kasa Allah dai ya gawata mana ku sa ta hayi wanda sun ka dace da ku koyi ma Allah godiya dai ga abin da ya ba ku koyi mai godiya ga abin da ya ba ku yawa ka gode mai ka san ya baka kai abin da ya sa kyauta da saraka duk kai ta yi gurgudun waraka ya kamata rawahu bayhaqi bayhaqi ya ruwaito wannan hadisi wa akhrajahu an-nasa'i nasa'i ya fitar da shi min hadisi abi abul akwasi wa tirmidhi ta da kuma tirmidhi ya ruwaito wal hakim kuma hakim ya ruwaito min hadisi ibn umar inna allaha lalle hakika allah yuhibbu yana son an yara asara ni'amatihi ala abdihi ga alaman ni'ima ta gabawa ne wa akhraj an-nasa'i kuma nasa'i ya fita an abul ahwasi an abihi wa fihi cikin hadisin yace idza ataka allahu malan in Allah ya baka dukiya faliyar asara na amatihi alaika a ga alamar ni'ima ta gare ka karamatihi da karamar da a ga alamar a ga alama ayyukan alherin da kakai da dukiyar da ya baka tun da shi ya baka kakai a baka da ka zanna cikin mutane ka yi a baka da shigo cikin mutane ka zanna talakawa in ka zanna cikin su a jima a jima ka samu abin da ka yi in ka rika yin wani abu da kai da su to alamar ni'ima kenan ba wai ka sako babbar riga ka to kai zaune ba ga alamar ni'imar da an kai maka ba ba a so hakan yace abin na fi hadhihi al ahadith cikin wannan hadisai dalalatan akwai ishara anna Allah ta'ala yuhibbu min abdi lalle Allah yana so gabawa izharu ni'amatihi mutum ya bayyana ni'ima da Allah ya mafi ma'akalihi ga abinci ne wa marbati ga sutura tai biya halitta babu da yi kai sutura mai kyau amma ba ta alfahari ba alfahari ba bai bai son alfahari la yahbu abin alfahari haka nan ga abinci ya zama gidanka dai akwai abinci bai karewa amma miya hannun abin da wasu ka yi wata mace ta rubuto mana tambaya ta koyi wani gidanmu magana in ya yi aiki ya samu kuɗi wani biyu mai na ana ɗaukar su kwangila a ce da su wani biyu ya samu kuɗi ta ce da ya dawo kullum nama sai an cika talle kwana biyu in ya ƙare ba a samu aiki ta ce wallahi cikin wahala muke da ƴan kuɗin nan da ya samu sun ƙare ba a samu wani aiki ba cikin wahala muke ko yi mana gidanmu magana ya an ka samu kuɗi sai mana abinci kun suna son namawa tun da ba a taɓa dawa sun ka shi ba amma dai da ya ƙare ba a samu aiki ba kuma sai babu abinci don ya Allah ya maka nema a ga alamar ta ga abincin kai zan koyo shi abinci bai karewa gidanka ka sai abinci wanda ka dadewa yan son samu na kai da mai gidan mu kai ka sai abincin shekara guda komi dai gaggawa ka kamin shekarar nan guda ta kare ya Allah ya so ka samu abin da ka so wani abincin shekara guda ba wai da an sawo mu kawai a canye ba a sai na shekara guda a jerar da an ka samu kayan can daɗi sai a ci da ba a samu ba akwai abincin gida haɗi ba a gyara ya yara sai ku ce wannan rayuwa ta dattijawa ta shi yasa kullum da kuna haɗa da ku da matan ku dattijawa ko ga sunan inda abinci na ba a haɗa ya samu kuɗi ne da da tawowa ta duk inda ya yana samun kuɗi ce a so abinci kaza a so kaza a so kaza kayan lalurorin gida suna kawai zai biya ya tanada duk abin da za ka wa iyalinka ka ba su abinci ya yi shi inda ba addini na ya zan dai duk wa ya to gida ya ce sai ya ƙoshi ya gida amma gida da yunwa bai ladabtuwa ba ka iya tarbiyyar ɗiyanka da yunwa don kwajiyanwa a rai ne bai daɗi bai jan daɗi cikin rai ne wa. Allah ya taimake mu ya ce kuma abin nan fa'in na'u shukurin da wato in Allah ya yi maka ni'ima a ka bayyana ta ga abincinka da ka'', gode wani imani abin na na wa inna wa shukurun ni'ama fi'ili wato aiki na ga gode na godiya ga ni'ima wala annahu idza ra'ahu al-muhtaju fi fi abin nan fi fi hayatin hasana kasa da gudan idan ka taho da tawayin ka waɗanda ba su da kananta babu kuma alfahari da talaka ya taho mai bara sai shi wajenka ya ga ta sai ta wurin ka roƙo in ko yanzu ka sa tawayin da ba su da kyau irin nashi a kasan mai tawayin ka da ya san dukuna ya san dukuna amma in ya gane ka da bambanci da shi to kasa da Hussein ne wannan da ya bambanta da shi le ta sadaka alaihi da ya bashi sadaka wa bazadatul hay'a su'alun yace walakanta sutura mutum ya hito da sifa ta kaskanci ta rashin au bai da komi yace roƙona su'alun roƙona kwai ta gida ya shiga ya shiga gida ya sakuki ta riga ya hito roƙona ya hito ko baka roƙa ba dai shi na kafe Don wanda zai gane ka ce in an ga dan bawan Allah ka ga duri ya ce ta ke ce ga ɗan wannan wa izharu lil faqr kuma bayyana talauci na bilisanil hal bayyana talauci na to don haka ba a son haka ne ولسان ha abin na hali walisanu hali bishikayati ko na taka na ya samu ko an taka to yace lisanin hali na yana magana halin da kake shi na yaka magana in ka ko kaskance magana halin ka kai ciya ka kake bukata ka kai gare ka in ka hito da hitowa mai kyau magana ta kai ciya na gode wa Allah waka fa ka shahidu manziri an ya yace waka fa ka shahidu Ya ce kai wadda ka gane ni danga ya ishe ka an mukhbiri ga dan labari na bibanni da kyau kakka tambi kowa labari na yana da kallon ka gani yana da tara gani wanda kuma kallon ka gani saboda haka da kadi yin mutum kan ganai ya mace ba shi saraka eh <laughs> ko yana da su ya nuna dai mabukaci na to saboda haka dai Allah ya baka ka gode mai amma dai kakka yi alfahari kakka yi takama ka dai godiya in Allah ya baka ka gode amma kakka yi alfahari kakka yi takama wannan ƙarshen wannan hadisi kenan sai hadisi mu na gaba kuma da shi wannan hadisi nan za mu kwana a ƙarshen wannan hadisi insha Allah Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa aljanna makomin mu jiya na gaya muku ni dai ina jin daɗi in nawa annabi salati in ni gaida mai gidanmu ni dai ina jin daɗi cikin raina in ni ta wani ni sai in yi ta mahalkin kayan daɗi in ni gaida mai gidana to mu gaishe shi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 sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa wa sallam sallallahu alaihi wa wa sallam sallallahu alaihi wa wa sallam sallallahu alaihi wa wa sallam sallallahu alaihi wa sallam na alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa wa sallam sallallahu alaihi wa wa sallam sallallahu alaihi sallallahu wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa ဆန္နနာလေယောဆန္နဆန္နနာလေယောဆန္နဆန္နနာလေယောဆန္နဆန္နနာလေယောဆန္နနာလေယောဆန္နဆန္နနာလေယောဆန္နဆန္နနာလေယောဆန္နဆန္နနာလေဆန္နနာလေယောဆန္နဆန္နနာလေယောဆန္နဆန္နနာလေယောဆန္နဆန္နနာလေယောဆန္န sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wa sallam sallam sallam na alayhi wa sallam sallam na wa sallam sallam na wa sallam wa sallam sallam na wa sallam sallam na wa sallam wa sallam sallam na wa sallam wa sallam sallam na wa sallam wa sallam sallam na wa sallam wa sallam sallam na wa sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallallahu wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi သမ္မာနာဟလေယောသမ္မာသမ္မာနာဟလေယောသမ္မာသမ္မာနာဟလေယောသမ္မာသမ္မာနာဟလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေယောသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေယော သမ္ဏနာလေယောသမ္ဏသမ္ဏနာလေယောသမ္ဏသမ္ဏနာလေယောသမ္ဏသမ္ဏနာသမ္ဏနာလေယောသမ္ဏသမ္ဏနာလေယောသမ္ဏသမ္ဏနာလေယောသမ္ဏသမ္ဏနာလေယောသမ္ဏသမ္ဏနာလေယောသမ္ဏသမ္ဏနာလေယောသမ္ဏသမ္ဏနာလေယောသမ္ဏသမ္ဏနာလေယောသမ္ဏ sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Nama Nyo Sanam Sanam Nama Nyo Sanam Sanam Nama Nyo Sanam Sanam Nama Sanana ne o sanan sanana ne o sanan sanana ne o sanan sanana ne sanana ne o sallam na alayhi wa sallam sallam na alayhi သမ္မာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယော သမ္မာမဟာလေယောသမ္မာသမ္မာမဟာလေယောသမ္မာသမ္မာမဟာလေယောသမ္မာသမ္မာမဟာလေသမ္မာမဟာလေယောသမ္မာသမ္မာမဟာလေယောသမ္မာသမ္မာမဟာလေယောသမ္မာသမ္မာမဟာလေယောသမ္မာသမ္မာလေယောသမ္မာသမ္မာမဟာလေယောသမ္မာသမ္မာမဟာလေယောသမ္မာသမ္မာမဟာလေယောသမ္မာသမ္မာမဟာလေယောသမ္မာသမ္မာမဟာလေယောသမ္မာသမ္မာမဟာလေ عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم သမမဟာနေယောသမံသမမဟာနေယောသမံသမမဟာနေယောသမံသမမဟာနေသမမဟာနေယောသမံသမမဟာနေယောသမံသမမဟာနေယောသမံသမမဟာနေသမမဟာနေယောသမံသမမဟာနေယောသမံသမမဟာနေယောသမံသမမဟာနေ သမ္မာလာဟလေယောသမ္မာသမ္မာလေယောသမ္မာသမ္မာလေယောသမ္မာသမ္မာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه သမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယော သန္နနာနေယောသန္နသန္နနာနေယောသန္နသန္နနာနေယောသန္နသန္နနာသန္နနာနေယောသန္နသန္နနာနေယောသန္နသန္နနာနေယောသန္နသန္နနာနေယောသန္နသန္နနာနေသန္နနာနေယောသန္နသန္နနာနေယောသန္နသန္နနာနေယောသန္နသန္နနာနေယော sallallahu ya hada kaya dalla ya ka ba shi kaya ka ba shi kaya bai ka ko to sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم wa الله عليه وسلم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 ဆန္နမဟာလေယောဆန္နဆန္နမဟာလေယောဆန္နဆန္နမဟာလေယောဆန္နဆန္နမဟာလေဆန္နနာလေယောဆန္နဆန္နနာလေယောဆန္နဆန္နနာလေယောဆန္နဆန္နမဟာလေယောဆန္နဆန္နမဟာလေယောဆန္နဆန္နမဟာလေယောဆန္နဆန္နနာလေယောဆန္နဆန္နနာလေယောဆ သမ္သမနာမေယောသမ္သမနာမေယောသမ္မနာမေယောသမ္မသမ္မနာမေယောသမ္မသမ္မနာမေယောသမ္မသမ္မနာမေသမ္မနာမေယောသမ္မသမ္မနာမေယောသမ္မသမ္မနာမေယောသမ္မသမ္မနာမေယောသမ္မသမ္မနာ ဆလလာလေယောဆလံဆလလာလေယောဆလံဆလလာလေယောဆလံဆလလာဆလလာလေယောဆလံဆလလာလေယောဆလံဆလလာလေယောဆလံဆလလာလေယော sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ဆန္ဒလာလေယောဆန္ဒဆန္ဒလာလေယောဆန္ဒဆန္ဒလာလေယောဆန္ဒဆန္ဒလာလေယောဆန္ဒလာလေယောဆန္ဒဆန္ဒလာလေယောဆန္ဒဆန္ဒလာလေယောဆန္ဒဆန္ဒလာလေယောဆန္ဒဆန္ဒလာလေယောဆန္ဒဆန္ဒလာလေယောဆန္ဒဆန္ဒလာလေယောဆန္ဒဆန္ဒလာလေယော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

သမ္မာနာနေယောသမ္သမ္မာနာနေယောသမ္သမ္မာနာနေယောသမ္သမ္မာနာနေယော sanan na ne ya sanan na ne sanan sanan na ne sanan na ne na ne ya sanan na ne ya sanan sanan na ne ya sanan sanan na ne ya sanan sanan na ne ya sanan sanan na ne ya sanan sanan na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

Àlẹ́wọ́ sánà sánà náà, àlẹ́wọ́ sánà sánà náà, àlẹ́wọ́ sánà sánà náà, àlẹ́wọ́

Sanana ne wa sanana wa sanana sanana ne wa sanana wa sanana sanana ne wa sanana wa sanana sanana ne wa sanana wa sanana sanana ne wa sanana wa sanana sanana ne wa sanana wa sanana sanana ne wa sanana wa sanana sanana ne wa sanana wa sanana sanana ne wa sanana wa sanana sanana ne

ဆလလာလေဆလံဆလလာလေဆလံဆလလာလေဆလံဆလလာလေဆလလာလေဆလံဆလလာလေဆလံဆလလာလေဆလလာလေဆလံဆလလာလေဆလံဆလလာလေဆလံဆလလာလေ

sanana le o sanana sanana le o sanana sanana le o sanana sanana le o sanana

sallallahu alaihi wa sallam sallallahu Sanana, Sallallahu alaihi wa sallam แล้วสัลลัสัลลัลลาแล้วสัลลัสัลลัลลาแล้วสัลลัแล้วสัลลัสัลลัลลาแล้วสัลลัสัลลัลลาแล้วสัลลัสัลลัลลาแล้วสัลลัสัลลัลลา

صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله na a Thank you. သမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာနာလေယောသမ္မာ sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa

اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي Alama rìnlẹ̀ rambi, aláwà rìnlẹ̀ rambi, aláwà rìnlẹ̀ rambi, aláwà rìnlẹ̀ rambi. Alama rìnlẹ̀ rambi, aláwà rìnlẹ̀ rambi, aláwà rìnlẹ̀ rambi, aláwà rìnlẹ̀ rambi. Aláwà rìnlẹ̀ rambi, aláwà rìnlẹ̀ rambi, aláwà rìnlẹ̀ rambi, aláwà rìnlẹ̀ Allahumma bili rabbi Allahumma bili rabbi Allahumma bili rabbi Allahumma bili rabbi Allahumma bili rabbi Allahumma bili rabbi Allahumma inna abiduka banu abiduka banu imaika nawasina bi yadika madin bina hukmuka adalun bina qada'u nasaluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak samaitu bi nafsika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 اللهم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جنتك جنات النعيم وإلى دارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ارحمنا وارزقنا حفظ كتابك وتلاوته على النهو الذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا خوفا إلا أمنته ولا قلقا ولا فزعا إلا أزلته ولا دينا ولا ديونا إلا قضيته ولا مريدا ولا مريدة إلا shafaita wala ga'iban wala ga'ibata illa radatta wala asiyan wala asiyata illa asamta wala fasidan wala fasidata illa salahata wala aiban illa satarta wala asiran illa yassarta wala hajata min hawaij ad-dunya wal akhirah lak fiha ridan wala na fiha salah illa antana ala qada'iha bi sirr minka wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم